satar mutane domin neman kuɗin fansa abu ne da ya jima yana so rayukan 'yan najeriya tare da kara jefa tsoro a cikin zukatansu musamman ganin yanzu ba matafiya kaɗai ba kowa na iya faɗawa tarkon masu satar jama'ar sau da yawa ana samun rahotannin kama masu aikata wannan mummunar ɗabi'ar sai dai akasari daga nan ba za a ƙara jin komai ba abin da wasu ke gani shi ke ƙara baiwa masu aikata wannan ɗabi'ar damar ci gaba da ita har ma da shigowar wasu sababbi a cikin aika-aikar rundunar 'yan sandan najeriya yanzu haka tana rike da wata mata aure da ta kama a garin gidan madi a karamar hukumar mulkin tangaza na jihar sokoto da take tuhuma akan satar yaro dan shekara uku dan makwabcinta don neman kuɗin fansa kakakin rundunar a sokoto asp sanusi abubakar ya ce mahaifin yaron ne ya kawo karar cewa an sace yaron sa kuma an kira shi da wata lambar waya ana neman ya biya naira miliyan biyu ko kuma a kashe yaron daga nan sai rundunar ta soma bincike da aka soma bincike da bibiyar wannan wayar an kama wata mai suna farida usman wadda ita ma a gidan madi take inda ta tabbatar ma 'yan sanda cewa ita ta ɗauki wannan yaron a ranar talatin ga watan uku da misalin karfe 10 ta ɗauke shi zuwa garin tangaza ga wata ƙanwata mai suna amira abubakar da cewa wannan yaron diyar kishiyarta ne ba shi da lafiya ta kawo mata shi ajiya domin ta je ta je wani ƙauye don samun mishi magani to kafin ta samu maganin ta dawo dubu suka cika inda 'yan sanda suka yi nasarar kame ta inda take shaida ma 'yan sanda cewa wannan dan dan dan makocinsu ne ta ɗauke saboda shi naira miliyan biyu. To ko me wannan matar za ta ce akan tuhumar da ake yi mata? Ni zance, ka ga mu kaddara ta. masu shari akan lamuran yau da kullun na ganin cewa sakaci da ake nunawa wajen ɗaukar matakan ladabtar da masu aikata laifuka na yin tasiri ga ci gaba da samun aikata irin waɗannan laifukan farfesa tukur muhammad baba na da irin wannan ra'ayin jami'an tsaro da shari'a suna da nasu laifi na cewa da an kama mutum an ba da labari an kama ga abin da yi ga abin da yi da kuma kuma 'yan jaridu shikenan sai a bar magana. ba a sake jinta ya kamata wannan ma a duba wannan na cewa in an kama mutum ko 'yan jarida da sauran jama'a a bi diddigin labarin a ji ta me ya faru da shi don ya zama horo ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Rundunar 'yan sandan da ta ce da ta kammala bincike akan wannan matar da ma wasu mutane da ta kama da aikata wasu laifuka na daban za ta gurfanar da su gaban kuliya. to sai dai 'yan najeriya na fatar ganin ana hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka ko zai kasance gargaɗi ga wasu da ke aikata makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya